duniya ba ka daina ganin abubuwa ba ba an samu canjin waiza ba. zafi nake ji na yi wanka ya kai sau uku kuma ruwan ma duk sai in ga kamar na yi na mai da kai na wani jos kawai na ga waiza ta ta canja ba ma na wankuwa saboda can na saba wanka da sabulu da madakatar soft nan kuma na ga sai sabulin salo ai da mutum da shi aka wanke ka lokacin da kana jinjiri ana haifar ka da shi aka yi maka wanka akwai abinci ne don ina dan son in ci abinci yunwa nake ji saboda yanayi ka shiga ɗaki akwai abinci da ci na rage a kwano ka ɗauka ka ci menene abinci eh? a kwano akwai to a kwano what me me haka ka san ina jin sunan amma kamanninsa ya batan mu me to to to shine ka ci ka rayu tuwo shi ka ci rayu tun kana karamin ka shi kake ci gaskiya baba gaskiya baba in aka kyale ni a haka za a sa ni a cikin wani yanayi na rayuwa saboda can na saba cin shawarma na saba cin cin cin cin fefe na saba cin jollof rice na saba da shan ruwa na roba na saba da sanyi haka na saba da cinci kwakwa da madara wato shi ake kira fruit salad kuma yanzu baba in zo nan ina dan shan ruwan randa ina abun nan nonit ina kwanciya akan kaba fata ta sai ta yi sai ta chokof gaskiya baba dole fa yanzu baba sai dai a samu a yanka min kaza ko zabo a yi min suya ku dan samu ku rika dan bani yau da gobe yau da gobe har ku dan zame min irin daɗin da nake ci in ma za ku sa ni a haka amma gaskiya sai kun yi biki na baba hmm. eh, sai an yi aiki a kaina saboda sai ka ce me jego sai an yi bikin ka kamar wanda ka yi sabuwa haihuwa ko? Kai. Baba! To ka kai. Baba! Ina jin ka. Ai suyan nama in ci. To ni ma ai ban ci naman ba. Watan duk abin da kake mun. Saboda ka ga mahaifiyarka Allah ya mata rasuwa. Ta ban da kai shine kake mun wannan abubuwa. Ko? Shi isa kake mun wannan rashin kirkin ko ah, kawai ne yanzu da ya za in zo in ci tuwo ya za in ci tuwo ya za in ci tuwo ya za in ci tuwo tuwo ai babu babu batatis a jikinsa so amma dai shi ka girma haka ko shi ka ci kuma ka rayu ko shine za a ga an yaro ana ba shi tuwo masara zalla ba a sa mata ganyayyaki shine za ka raka ganin yara cikinsu yana kumbura yadda ka san wannan <laughs> Iko Allah. Wato kai yanzu nan ka shiga duniya, ka je ka ji daɗin duniya shi ne yanzu ka dawo ƙauye, kake gaggaya min wannan maganganun ko? Kake nuna cewa kai tuwo yanzu bai da daraja a idanka, ka ma manta da shi kwata-kwata, ko? Na ce ka manta da shi kwata-kwata ko? Shi kenan. ba wannan kallon za ka yi ba zuwa za ka rufe da duka tunda yanzu wuyanka ya yi kauri kanka ya waye na ji ma kana gaggaya mun suna wani abincin da ni ban san su ba ban taɓa sanin irinsu ba ban taɓa cin irinsu ba ko kana gaggaya mun su wai kai ka ci su ko to ni ban da kaza ban da kaza da zan dafa maka ne ma kake da danne ni eh tace ne ma ne ma kake da danne ni ne ba kace au ka ga mun yi kai ɗaya da kai kenan ko kana ganin nisan ka ne na ce kana ganin nisan ka ne iya ina ga ma kana ji ko iya ko au ko kwa za ka da ni na ce ko kwa za ka da ni hmm. Kai kaya kuɗin yau ba kai yi falinsa ba Allah shirye shi

ya aman ba da siro wannan Michael Jackson kwana kuma awar siban siwar sharbahan yaushe kuka dawo? ga a nan kuma wa kika ya kama da Rabi? har kika zo wani gatsal kika ce wani rabe gafara nan Allah kauce ware Allah ku ware ku samu hanyar ware mu hada ido da ku gaba ɗayan ku ku saka ƙwayar idon ku a cikin ƙwayar ido na ni bi ne ƙwayar idon ku shida a nan waye muku kama da rabe ko mun muku kama da rabe to kun mata da kusa kuke zuwa cin bashi dan wake eh eh ke barin ga miki mun fakar dan wake yanzu mai dan wake ma mun wuce ta a hakan za ku ce kun fi karfi eh. to in kun fi karfi ku biya bashin dan wake au har kika ce eh to shikenan in haka ne ku zo ku karba amma mu je gida ba ta ce Kowai layi har wani dariya take. mun ban yi muku rashin mutunci na kai kai kai kai kai kai kai shi biyo kai kai shi biyo come on come on they want <laughs> kaga waccan waccan yar yar bakarar kaga wannan yar bakarar an biki da kwariya ka gaskiya kun ba da ni da baku kyale na ce na tattaka kan yarinyan nan ba kana da kudin beli ne wallahi nan din nan gefen nan mara har wani dakale bai to kai kadai kake jin yunwa dakale dakale gaba daya kai kadai kake jin yunwa ni ma ji nake kun san shawara sai ka faɗa tashi mu je mu nemi mai garau garau a garin nan za mu je kamar mu mu je mu zauna muna cin garau garau mu kwahe duk irin zaman da muka yi a birni mu wulakanta Eh? Ai ni ko rama da yakuwa na samu. gaya ma da Ko na samu rambar rawa. Kwaramakin takawa da muguwar rawa. Gara mu zauna a haka. Ai ko za ka ki taka ba. Ko za mu ci sai dai mu labe a gona bayan gona. shine kawai ɗan rakaɓe. Mu rakaɓe bayan gari kawai mu ci yakuwar mu. Ina jin ka. menene wai maganar zaman garin nan ka san fatin da muka zo garin nan fa ka san zama muka zo ba wani kuɗi ne yake shigowa sai dai hakuri rahima dan guraguji aikin waje ba jaman gidan hidai Allah ya bar mana kaya kun san sura bai tafiya nan da suka yi binni sun dawo kai ka gani ban taba ganin irin wannan shigar da suka yi ba irin shigar da suka yi wata irin shiga ce ba zata <laughs> to bari ka ji ka ce baka taba gani ba ai kuwa baka baka taba ganin ba to wannan shigar ita ce sabon wanka a sai dai sabon hauka ba sabon hauka ba sabon hauka hauna hauka ne to ku ku ji duk abin da na faɗa ku faɗa Allah Allah ubangiji wannan abin da suka zo ah, mana da shi wannan kari ka tada ka ta gaskiya ba a yi tsinuwa ba kai ma kuma man kanku zama waɗanda ba sa aiki da ilimi ma an ce ka faɗi alheri ko ka yi shiru akan me za ka tsine ma sai kenan da kai limami ne ka zauna kai ta hudu ba kansu kana kafurta su to ba kyau kafurta mutum ai gara ka je kai man nasiha duk abin da za ka faɗa jama'a su ji nasiha ake wa mutum an ba haka ba sai ya kangare na san da kan dai mutum yana sallah yana wa annabi salati yana azumi ba zan kafirta shi alhamdulillah haka la'ana ba ta da amfani idan kafircin ya je ya dawo an shi ba kafirin bane kai ka kafirta kenan to kai baka san sun shigo ai sun shigo da wani sabon tsari daban a'a bari an ce in baka jin kunya kai abin da kaga dama to mu muna jin kunya ba za mu kafirta mutum ba to yawa addu'a ita za mu addu'a zai musu Allah yawa sai kaga Allah ya shirye su wannan magana ta ka tayi ne za mu bi ta to Allah ya shirye su yawa Allah ya shirye su shine cikakken mutum an samu ruwa? daga nan zuwa Madace dai insha Allah abin da nayi. A cikin tafiya sai na tsinci maka na kai wa malam sai ya zani maka. Jibo ba zan fasa gaya ma ba gidanku ne nan abin da kake ba addinin ka bane ka je ka ɗauko wata al'ada na Yahudawa can ba za ka kamar ita nan gidan ba ga abin da muke addininmu al'adarmu tun iyaye da kakanni zuwa birnin da muka tura ka abin da za ka je kana yi mana kenan gidanmu ne fa salamu alaikum ta gagari bakin musulmi ne zo daki ma in zaka shiga sallama ya kamata ka. na gaya ma zafafa goma ne haba ba da Allah ka gane mana jibo eh? ba dogon magana nake so ba anya malam ba za a yi wajen gidan. gwara da Allah ya kawo ka ina ɗaya fatanyar nan tana bayan daki a ɗauko wa za ba kai a kai haba yawa ne me kake nibi ba ka gani Allah ba zan gane ba sai ka gane da Jibril tsaya dakata eh. ko ta irin rayuwa kake wannan fa mahaifinka ne amma har yana faɗa kana faɗa saboda tsabar baka son ka gama da duniya kalau to gona dole ka je ta yanzu zan dauko ma fatanya tunnin dalog ne wannan dan ya faɗa za faɗa tunnin dalog ne wannan ki gane shi ne dalog eh ba za ku gane ba da kuna da kuna yin film shine za ku gane wannan film language ne wannan film language ah lalai dan yau ne mace ka ba da hakuri mana addu'a Amin. Baba ka gane an daina wahala yanzu a gona kana kwance inji zai shiga gonarka Yi ma kaftu ma shuka ma huda yanke ma amfaninka ya kiliyarin ɗin gonan yadda zai zo maka isa maka abubuwa kama har gida. Ah, alhamdulillah na ji daɗin wannan bayanin naka. injinan da za su yi noman ka kawo su ne kuma za a kawo su a sai mun je mun ni malam yadda za ka yi wannan zancen wannan Zubairun? jibo hmm. sai na fasa yin noman sai har ka kawo injin sannan in zo ni noman wannan maganar taka san da ka kawo injin ka ga ma'aifiyar kana ni dai zan fita gona rana yana yi hmm. larai na tafi yawa kai kai ka ji tsoron Allah ka bi yayanka ko rabu lafiya amma wai ka tsaya kai galan gatse da kai baban ka yana faɗa kana mai masa ka gaya min inda zaka a rayuwa na ce miki canjin dalan ne to na san wani dalan eh kara kara kan kara ji kaji ko ka ji dan Allah na ci kafso sai na kaiwa dakta dakta ya bincike ni sai ya ce in watsa eh ai dole sai da watsawa na watsa kafso eh, wallahi da watsawa dole a kai ka gidan mahaukata ka watsa